الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wannan littafi na madarijus salihin fasali na wato da yake magana akan alhaya shine kunya قال الدرجة الثالثة حياء يتولد من شهود الحضرة وهي التي لا تشوبها هيبة ولا تقارنها تفرقة ولا يقف لها على غاية ya ce daga cikin kunya akwai kunyar da abin da yake haifar da ita shine wato tunanin Allah maɗaukakin sarki ko ganin Allah maɗaukakin sarki mala ya ce abin nufi da shuhudul hadra in ji zabin roƙi wal kalbi min alka'inati wa ukufihi ala rabbil bariyat shine rai da zuciya su rabu da komai da komai su dukufa ga Allah shine mahaliccin kowa da kowa فهو في fi hadratin hadrati مشاهدا لها laha dan haka a lokacin da yake cikin wannan yanayi na ya ya sariyar da komai da komai ya koma zuwa ga Allah to a lokacin yake samun wannan wa idha wasala alqalbu ilaiha ghashiyatu alhayba duk lokacin da zuciya ta kai ga wannan matsayi sai wani kwarjini na ganin girman mahalicci ya cika zuciya wa zalat anhu tafriqa idma Allah siwahu sai ya zama babu wani abu da zai ma'ana shiga wannan zuciya domin babu wani abu da ake hada shi da Allah madaukakin sarki fala yakhturu bi balihi fi tilka hal siwallahi wahdahu dan haka a wannan lokacin babu wani abu da yake zuwa tunaninsa in ba tunanin Allah ba Mala ya ce wa hada jam'iyya wannan shi ake cewa mutum ya kai wani matsayi na jam'iyya shine tattara tunanin sa duka ya mayar da shi zuwa ga Allah da yace wala yuqafu laha ala ghaya ay fa bage anna kullaman wasala ila matlubihi cewa duk wanda ya kai ga abin da yake nema wa zafira bihi kuma ya same shi to wasala ila ghaya za a ce ai ya kai manufarsa illa sahibu hadal mashhad sai yace sai dai wanda ya kai yake cikin wannan matsayi din fa innahu la yaqifu bi hadrati rububiyya ala ghaya domin a lokacin da ya kai kusanci da Allah da kuma ganin Allah maɗaukakin sarki bai tunanin kowa in ba Allah ba to wannan baya tsayawa ya ce ya kai makurarsa fa inna zalika mustahil yace domin wannan abu ne da ba mai yiwuwa ba bal idza shahida tilka rawabi waqafa ala tilka rubu da zaran ya kai wannan tunani zai tsaya ma'ana yayi ta kiwon kansa a cikin wannan wato ma'ana dausayi na wato tunanin Allah madaukakin sarki وآينا الحضرة التي هي غاية الغايات شارف أمرا لا غاية له ولا نهاية دومينا دا أبن دا بايدا فرقو باك كرشنسا domin mutum ya samu kusanci da Allah maɗaukacin sarki ya samu tunanin Allah maɗaukacin sarki ya ma mamaye zuciyarsa ba zai ce na son kuma barin wannan ba ko ya cimma abin da yake so ba qala wal gayat wan kulluha ilaihi tantahi domin duk wani abu ga Allah yake kurewa shine wa inna wa anna ila rabbikal muntaha to amma kura duka ga Allah madaukakin sarki ne fantaha ilaihi al wan nihayat wa laysa lahu subhanahu gayatun wala nihaya shi kuwa Allah madaukakin sarki bai da wata makura bai da wata iyaka da za a ce ya kai karshen ta Lafi fi wujudihi ko a cikin samuwarsa wala fi mazidu wujudihi ko kuma cikin kyautarsa If, domin ya ce shi Allah nan huwal awwalul ladhi laysa qablahu shay shine farkon da babu wani abin da ya gabace shi wal akhirul ladhi laysa ba'dahu shay shine karshen da babu wani abu bayan sa ma'ana komai na karewa ya bar Allah ma'anar al akhirul ladhi laysa ba'dahu shay wala nihayata hiwa a ata'ihi kuma godiyar Allah da kyautar Allah ba su da karewa ba su da iyaka bal kullama zdada al-abdu lahu kullama zdada lahu al-abdu shukran zadahu fadla yace hasali ma duk sanda bawa ya ci gaba da godiya ga Allah madaukakin sarki Allah zai ci gaba da mishi kyauta ne wa kullama zdada lahu qa'atan zadahu limajhihi matuba kuma duk lokacin da ya ci gaba da ƙara biyayya ga Allah Allah zai dinga ƙara ninka masa lada ne wa kullama zada minhu qurban la alahu min jalalihi wa azamatihi ma lam yushahidu qabla zalika. kuma duk lokacin da ya kusanci Allah madaukakin sarki to sai ya samu sanin girman Allah da daukakansa abin da da bai sani ba yace wa hakaza abadan wannan shine har abada la yake ko ala gayatin wala nihaya bai kulewa ma'ana ba a kule wannan a wajen Allah madaukakin sarki wali hada ja shi yasa yazo cikin athar cewa inna ahlal jannati fi mazidin da'imin bilantiha cewa yan aljanna a kullun cikin ƙari ake musu da bai da ƙari ma'ana na yau ya fi na jiya na gobe ya fi na yau haka za su dinga samun ƙaruwa ilal abad har abada haka ba wani ƙarshe kuma a cikin gidan aljanna yace fa inna na'imahum domin ni'imar yan aljanna muttasilun ni'ima ce wacce take wacce ba ta katsewa mimman la nihayata li fadlihi wa la li ata'ihi daga wanda kyautarsa da falalarsa ba su karewa wala li mazidihi wala li awsafihi ko kuma karinsa ko kuma sufofinsa fa tabarakallahu dhul jalali wal ikram Allah yace to lallai alkhairin Allah ya yawaita shine ma abocin girma da daukaka inna hadha da rizquna ma lahu min nafad kuma inda Allah yace wannan arzikin mu ne bai karewa haka na Allah yace ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum inda farkon ku tun daga farkon halitta har ƙarshe wa insakum wa jinnakum da aljanu da mutane sun tsaya kamu fi sa'idin wahidin suka tsaya akan farfajiya daya fasa'aluni kowa ya roƙe ni fa ataitu kullu insanin mas'alatahu kuma kowa na ba shi abin da yake roƙo na din nan ma na ƙasa min zalika mimma indi illa kama yanqusul mahitu idza utkila al-bahr ba zai ragi mulki na da komai ba ko ba zai ragi abin da na baku da komai sai dai tamkar yanda za a tsoma allura a cire ta a cikin ruwa me za ta ragi wannan ruwan da shi to Allah yake cewa haka ne mulkinsa? to wannan shine wato mataki na ƙarshe na kunyar Allah da haka duk wanda ya kai wannan mataki yana jin kunyar mahaliccinsa yana ganin girmansa wa min manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daga cikin mataki na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akwai manzilatu sidiki ma'ana tsani ko kuma mataki na gaskiya wanda kuma ta karanta a yau ma'ana gaskiya gaskiya shine an yukhbira al-insan bi shai’in ala shi ne mutu ya da labari abin da yake haka yake ma'ana ko da an zo mun bincika haka al'amarin yake shi ya ba wannan shi ne gaskiya to ya yace wahiya manzilatul qaumil a'adam wannan mataki ne na bayin Allah mafi girma min minhu sha'u, jami'u manazilis saliki duk wani matsuguni ko wani mataki da bawa zai taka shi yana haifuwa ne yana samuwa ne daga faɗan gaskiya don mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna silika yahdi ila albir ita gaskiya tana shiryar da mutum tana kai shi zuwa ga kyawawan halaye da ɗabi'u domin wa husnul khuluq don haka gaskiya tana haifar ma da mutum ya zama mai kyawawan ɗabi'u والطريق الأقوم الذي Alaihi لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين yace kuma hanya ce wacce miƙaƙiya wanda duk wanda bai hau kan hanyar gaskiya ba to ya zama waɗanda suke shiga cikin halaka ko Allah ya tsare mu wa bihi tamayyaza ahlun nifaqi min ahli iman kuma ta hanyar gaskiya ne aka iya bambancewa tsakanin munafikai da mu'minai Ga su munafikai karya suke yi ko duk abin da za su su faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba shi kuma mumini duk abin da zai faɗa gaskiya ne ba ƙarya ba Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ƙarya suke yi to kaga gaskiya ita ce ta raba tsakanin munafurci da imani haka duk mai imani zai zama mai gaskiya ne duk mutumin da ya zamanto mai ƙarya to yana da ma'ana siffa ta munafiqai a tare da shi idan haddasa kaza ba in yayi zance sai yayi ƙarya yace wa sukkanul jinani min ahalin miran kuma gaskiya ita ta bambanta tsakanin masu shiga aljanna da wanda za su shiga wuta wa huwa sayfullahi fi ardi kuma gaskiya ita ce takwabin Allah a doron ƙasa allazi ma a ala shay'in illa qata'ahu ba abin da za a daura mishi gaskiya face ta yanke shi inda aka rike gaskiya to babu wani abin da kuma zai iya ja da gaskiyan nan in gane ko wala wajaha باطلا illa ارداه wa kuma babu wata barna ko ƙarya da za ta fuskanci gaskiya face sai gaskiyan nan ta danne ta ta kada ita man salabihi bihi lam turaddu saulatuhu ma'ana duk wanda ya rike gaskiya ba wanda ya sai tunkuɗe sa wa man naqa bihi duk wanda ya zance da gaskiya alat alal khusumi kalimatu in yana husuma da wani to lallai zancen shi sai ya dara na abokin husumarsa in dai zai yi gaskiya fa huwa ruhul a'mal dan haka gaskiya mala yake cewa ita ce wato kamar rai na ayyuka gaba daya kamar yadda gangan jiki yake buƙatar rai dan motsawa haka ayyuka suke buƙatar gaskiya dan su motsa su yi kyau wa mahabbul ahwal ita ce wato take wato tabbatar da asalin halaye wal hamilu ala ihtihamil ahwal ita ce kuma take kai mutum ya iya jure ma wahalhalu dan duk mai gaskiya di yanda kai da shi komai wahalar da zaka basa ba zai gaskiyar nan ba zaka wannan gaskiya ita ce za ta sa shi ya zama mai juriya da duk abin da zai same shi di yanda zaka yi da shi ba zai faɗa ma abin da ba daidai ba wal babu alladhi dakhala minhu alwasiluna ila hadrati bin jalal kuma ita ce kofa kadai wacce masu neman kusancin Allah suke bi su shiga wa huwa asasu bina'id din ita ce ma'ana ginshiki na ginin wannan addini wa amudu fustabil yaqin ita ce kuma abin da ake wato asalin yin dabe na tabbaci da ita wa darajatun tariyatun li darajatin nubuwa ita ce ma'ana daraja matsayi wanda yake bin annabta da Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai aka ce wa siddiqi da shi shine matakin da yake bin matakin annabawa gaskiya allati hiya arfa'u darajatil alamin domin annabta shine kololuwan daraja ba wani daraja da ya kai na annabta to daraja da yake bin annabta shine mene gaskiya waman wamin masakinihim fil jannat a cikin matsugunan su ne a cikin aljanna tajril uyun wal anharu ila masakin siddiqin ma'ana daga cikin matsugunan annaba a gidan aljanna ne ma'ana koguna suke gudanowa su gangaro su shiga wajen matsugunan masu gaskiya kama kana min qulubihim ila qulubihim fi hadhihi ad madadun muttasilun wa mai. kaman kuma yanda ya kasance a wannan gida na duniya ma'ana abin da yake fitowa na gaskiya na annabawa shine yake fadawa zukatan masu gaskiya sai su yi riko da shi kuma su yi aiki da shi وقد Amarallahu الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصالحين Allah ya hori ya yi umarni ga waɗanda suke masu ba da gaskiya cewa muminai cewa su kasance tare da masu gaskiya duk inda za kasance ka shiga cikin masu gaskiya wa khassal muna'ama alaihim bin nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin kuma Allah ya keɓance wanda aka musu ni'ima sai ya ambace su yace annabawa ne da siddiƙai, da shuhada da kuma as-salihin faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah ya ce ku wadanda kuka bada gaskiya ma'ana da imani ku ji tsoron Allah sannan kuma ku kasance tare da masu gaskiya wa ta'ala wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i salihin fahuwar rafiqu fahumur a'la sune tawaga wacce take maɗaukakiya wa hasuna ulaika rafiqa Allah yace lallai irin wannan jama'a irin wannan tawaga sun kyautata wala zalullahu Allah yumidduhum bi umihi. kuma Allah ba zai gushe ba yana ƙara musu ni'imominsa wa alɗafihi da sassaucinsa wa mazidihi da ƙarin kyautatawa daga gare shi zuwa gare su walahum martabatul ma'iyyatu ma'alla kuma sun kafa wani matsayi na cewa Allah yana tare da su inna Allah ma'as sadiqin Allah yana tare da masu gaskiya fa inna Allah ma'as sadiqin walahum manzilatul qurbi minhum kuma suna kusanci da Allah id darajatuhum minhu tani darajatun nabiyyin domin matsayinsu shine matsayi na biyu bayan matsayin annabawa shi yasa abubakar radiyallahu anhu in ka cire bayan Allah annabawa gaba ɗaya shine yafi kowa fifiko saboda yafi kowa gaskiya huwa siddiqul umma shine ake kiran shi siddiqul umma ba wanda yafi Abubakar falala in ba annabawa ba duka in ka cire al'umma gaba ɗaya daga annabawa wanda zai biyo bayan su shine Abubakar radiyallahu anhu wa akhbara ta'ala kuma Allah ya bada labari anna man saddaqahu fa huwa lahu cewa duk wanda ya gaskata mai gaskiya wannan alkhairi ne fa kana yace fa idza azama al-amru fa law sadaqullaha la kana khairan lahu cewa duk wanda ya gaskata Allah wannan alkhairi ne a gare shi wa akbara ta'ala an ahli al Allah ya yi bayani akan waɗanda suke masu biyayya ma'abota biyayya ga Allah da kyautatawa wa afna alaihim kuma ya yi kyakkyawan yabo a gare su bi ahsani a'mali da mafi kyawun ayyukansu min iman wal islami was sadaqati was sabri Allah ya ambaci abubuwa guda hudu yake cewa ba da gaskiya da Allah da musulunci da sadaka da kuma haƙuri bi annahum ahlus sidiki cewa waɗanda da wannan sifofin masu gaskiya ne qala yace walakinnal birra lallai biyayya ga Allah shine man amana billahi wanda ya bada gaskiya da Allah wal yawmil akhir da ranan karshe wal malaikati da malaiku wal kitabi suka gaskata da littattafan da Allah ya saukar ma annabawansa wan nabiyina suka gaskata da annabawa wa atal mala ala hubbi sannan suka bada dukiyarsu suna masu kaunar Allah madaukakin sarki suka cire suka bada dukiyar ko kuma suna son dukiyar haka suka cire suka bayar wa suka ba zawil kurba suka ba danginsu na kusa wal yatama da marayu wal masakina da kuma miskinai wa ibn sabili da wanda guzurin ya yanke musu wasailina da kuma waɗanda suke masu tambaya ba su da shi wa fi riqabi kuma suka ba da dukiyarsu ga bayi waɗanda ba su da komai wa aqama salata kuma suka tsaida sallah wa ata zakata suka ba da zakka wal mufuna bi ahdihim masu cika alƙawarin su idan ahadu idan suka alƙawaranta wasabirina masu yin haƙuri fil ba'sa'i cikin wato tsanani na wato asalin tsanani na rasa rayuka wabbar ra'i da rashin lafiya wahinal ba'as da lokacin mutuwa Allah ya ce ula'ikan ladina sadaku waɗannan su ne masu gaskiya wa ula'ika humul muttaquna waɗannan kuma su ne masu tsoron Allah wa hada sarihun malam yace wannan abu ne da ya fito qararafi anna sidqa bil a'mali zahira wal batina cewa gaskiya ana nufin gaskiya a ayyuka na fili da na boye domin wasu ayyuka da aka ambata anan ayyuka ne na zuciya kamar imani da Allah da ranar alkiyama a zuciya suke ko to amma kaman ciyarwa da ba da zakka da yin sallah wannan ayyuka ne na fili don haka gaskiya ta kunshi ayyuka na zuci da kuma ayyuka na bayyane wa anna sidqa kuma gaskiya huwa maqamul islami wal iman shine kodoluwan darajar musulunci da imani wa qassama Allah subhanahu an-nasa ila sadiqin wa munafiq kuma Allah ya kasa mutane gida biyu ko dai mai gaskiya ko kuma makareci wanda yake fa kada sai Allah ya ce yajzi as-sadiqina bi sidqin ma'ana Allah zai yi sakamakon masu gaskiya saboda gaskiyarsu wa yu'adhibal munafiqina kuma Allah zai yi azaba ga munafikai kenan Allah ya kasa mutane gida biyu akwai masu gaskiya akwai munafikai wa in insha sha'a in yaso au ya tuba alaihim ko ya yafe musu Allah yace al-imanu shi imani da ake gani gaba ɗayan sa asasu husidku ginshikin shi gaskiya ne domin imani ana ginin shi ne akan gaskiya wan nifaqu munafirci kuma ginshikin shi ana ginin shi ne alal kadhibi akan ƙarya fala yajtami'u kadhibun wa imanu don haka ƙarya da imani ba sa taɓa haduwa illa wa ma muharibun lil akhar face sai ɗayan yana koran ɗaya ba sa taɓa haduwa waje ɗaya ce mutum mai ƙarya ne kuma mai imani ba sa haduwa mana yana ƙarya kuma yana faɗan gaskiya na cikin masu gaskiya da sai dai ya ɗauki ɗaya ko dai ya ɗau gaskiya da imani ko ya ɗau ƙarya da munafurci wa akbara subhanahu kuma Allah ya ba da labari annahu fi yawmil qiyamah cewa ranar tashin alkiyama la yanfa'ul abda wa yunjihi min azabihi illa sidquhu ba abin da zai tsirar da bawa ya amfane shi ranar tashin alkiyama sai gaskiyarsa shine Allah ya ce hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum yau rana ce da gaskiya za ta amfanar da masu gaskiya duk wanda ya gaskiya wannan gaskiyar za ta amfane shi lahum jannatun tajli za su samu aljannoni wanda al'anharu tajli min tahtiha ƙorami suke gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha abada suna masu dawama a cikin ta har abada radiyallahu anhum wa radu an kuma Allah ya yarda da su sun yarda da Allah zalikal fawzul azim wannan shine tsira mafi girma wa qala ta'ala Allah yace wallazi ja'a bis sidiki wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata aka gaskata shi ula'ika humul muttaqun wannan sune masu tsoron Allah masu gaskata gaskiya din ce yace ja ja'a bisidqi huwa man sha'anuhu sidqu fi qawlihi wa amalihi wa hali wanda yazo da gaskiya shine wanda al'amarin gaskiya ne a zancensa da aikinsa, da halayyansa fasidqu fi hadhihi thalasa dan haka gaskiya a wannan abubuwan suke a zancen shi ya zamanto mai gaskiya a ayyukansa ya zamanto mai gaskiya ne a aiki a cikin halayensa ya zama mai gaskiya to yanzu gaskiya ta yi karanci ta yi karanci a cikin mutane yana wahala mutum ya gaya ma magana ɗaya biyu uku hudu har a kai biyar bai faɗa abin da yake ba gaskiya ba yana da wahala illa da ba a cewa babu yanzu misali kai ne ka ba mai aiki aiki biyan da ka kai da shi sai ya ma karya. wani abu ne da yana na a fili kowa ya san shi ko zai yi wahala ka ba mutum aiki bai ma ƙarya ba ko ya ce ma a'a abu kaza ne ya faru ko da abin bai faru ba kuwa ko ka ce ce a'a ai an samu akasi ne kuma ba akasin da aka samu kuma kai ma da yake gaya man ka san ba akasin ka san babu saboda haka gaskiya ta yi karanci a cikin mutane lafil aqwal ko a cikin zance in zai faɗa sai ya faɗi ƙarya wala fil a'mal ko a cikin ayyuka wala fil ahwal ko a cikin zamantakewa da halayya so aka ƙarya ta yi yawa a cikin mutane shi yasa kaga barna ta yi yawa domin duk sanda ƙarya ta yi yawa za ta haifar da barna wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa innal kadiba yahdi ila al-fujur ita ƙarya tana kai mutane ne zuwa aikata sako wa inna sidqa yahdi ila al birr ita kuma gaskiya tana kai mutane zuwa ga biyayya da kyautatawa to aka ɗayan abu biyu ne ko dai ya zama mai gaskiya ya to mai kyautatawa ko ya to mai ƙarya ya to mai fajilci da sabon Allah da barna haka dole ɗayan guda biyu ne to malam yace fasidqu fil aqwal me gaskiya a cikin zance shine istiwa'ul lisan istiwa'ul lisani ala al aqwali kastiwa'i sumbulati ala saqiha ya ce kamar yadda in ka je ka kalli gona ka tsaya ka kalli ma'ana shinkafa an shuka ta yadda wannan zangarniyar ta take tsayawa daidai a kan reshe to haka ake so gaskiya ta tsaya a harshen ka mana ba ta karkata duk abin da mutum zai faɗa ya faɗi gaskiya a rayuwarsa wasidqu fil a'mal gaskiya a cikin aiki kuma istiwa'ul af'ali alal amri wal mutaba ayyuka na ibada ya zamanto ka ba abin da Allah ya ce kuma ka yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya zo da shi wannan shine ka zamanto cikin masu gaskiya kamar yanda kai yake tsayuwa a gangan jiki bai karkacewa wasilqu fil ahwal halayya kuma istiwa'u a'malil qalbi wal jawarihi ala al ikhlas abubuwan da suka shafi ayyuka ne na zuciya da kuma gabbai ma'ana su daidaito akan tsarkake tsarkake su ga Allah ma'ana zaka yi sallah ka yi ta domin Allah zaka bada wani abu na kyautata ka yi shi domin Allah ba don wani ba wastifragul wuski kuma da kokari iyakar iyawa wa badlu taqati da dagewa fa bidhalika to mala yace da wannan ne fa yakunul abdu min alladhina ja'u bis bawa zai kasance cikin wanda suka zo da gaskiya وبحسب كمال هذه الأمور فيه قيامها فيه وقيامها به تكون صديقيته gwargwadon waɗannan abubuwan da zai kiyaye shi gwargwadon gaskiyarsa walidhalika kana li abi bakr siddiq yasa magana abubakar ta zo ba yanda zaka yi maganar gaskiya baka kira abubakar ba radiyallahu anhu wa arda yace shi yasa abubakar siddiq radiyallahu anhu wa arda ma'ana ya kai kololuwan daraja ta siddiqiyya mana duk inda wani mai gaskata ke kaiwa abubakar ya kai radiyallahu anhu miya siddiq an kira shi as-siddiq alal itla mana duk inda ake magana an aka ce as-siddiq farkon wanda zai fara zuwa a tunanin mutane shine waye shine abubakar radiyallahu anhu was-siddiq ablagu min as-saduq in an ce as-siddiq shine yafi kurewa fiye da a ce ma mutum saduq ne ha saduq wanda ake gaskata shi wasaduqu ablagu min as-sadiq shi wanda ake gaskata shi as-saduq fi kurewa fiye da wanda yake sadiq ne da haka as-siddiq shine kololuwan daraja daga as-siddiq sai as-saduq sai kuma as-sadiq ngane ko yace fa a'la maratibus sidqi martabatu siddiqiyya kololuwan darajar gaskiya shine mutum ya kai daraja na siddiqiyya ngane ko shi yasa Aisha radiyallahu anha ake mata wannan lakabi ana cewa as-siddiqatu binti siddiq saboda ita ma ta tsaya da gaskiya ai lokacin da aka mata wannan age me ta rike gaskiya ta rike aka je aka dawo duk da za ta sha tana nan akan zancen ta guda daya na gaskiya ce ko kin yi wannan abin ta ce hashaha ba yi wata ta yi wannan abu kuma Allah ya tabbatar da gaskiyarta fa hiya bintu siddiq sai kuma uwar annabi isa Allah ya ce wa ummuhu siddiqatun ita ma ta kai wannan daraja na siddiqa sai kuma khadija ita ma siddiqa ko domin ita ta fara ba da gaskiya da annabin Allah ba ta yi kokonto al'amarin sa ba yana zuwa ta ba da gaskiya da shi ala wa hiya kamalul inqiyadi ita wannan daraja ta siddiqiya shine cikan miƙa wuya lirasuli ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ma'a kamalin ikhlasi lil mursil tare da cikan wato tsarkake bauta ga wanda ya aiko shi wa kad amara Allah ta'ala rasulahu an yas'alahu an yaj'ala madkhalahu wa makhrajahu ala sidqi kuma Allah ya hori manzansa da cewa ya roƙe shi inji Allah yake cewa annabin ya roƙe shi ya zama mashigarsa da mafitarsa duka na gaskiya ne shine wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin mana ya zama shiga na shiga ne na gaskiya in zan fita in fita cikin gaskiya shine wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa akhbara an khalilihi ibrahim alayhi salam Allah ya bada labari akan abin zabinsa annabi ibrahim alaihi salam annahu sa'ala an yahaba lahu lisana sidiqin fil ya roki Allah cewa Allah ya azurta shi ya mishi kyautar kyakkyawan zato na gaskiya da ambato na gaskiya a ƙarshen ƙarshensa ko kuma a ƙarshen zamani shi yasa babu wani wanda yake sukar annabi Ibrahim kowa ma yana kokarin danganta kanshi da waye da annabi Ibrahim faƙala sai ya ce waja'alli lisana sidiqin fil Shi shine Allah yake cewa wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiƙan Nabiya. wa siddiq wa nabi wa bashshara ibadahu kuma Allah yayi albishir ga bayinsa bi anna lahum indahu ƙadama siddiqin suna da wani matsaya na gaskiya a wajensa wa mar'a da sidikin suna da matsuguni kuma na gaskiya da Allah ya musu alkawarinsa faƙala ta'ala Allah ya ce wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidikin inda rabbi kuma kama muminai albishir cewa fa suna da wani matsaya na gaskiya a wajen Allah ma'ana Allah ya yarda da su da gaskiyarsu shine cikin wancan hadisin wala yazalu rajulu yasduqu wa taharra sidika hatta yuktaba inda Allah siddiqa kuma mutum ba zai gushe ba yana faɗan gaskiya kuma yana ƙoƙarin aiki akan gaskiya da tsare gaskiya har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa wani siddiq ne hatta yuktaba inda Allah siddiqa sai a rubuta shi a wajen Allah da an ambace shi mala'iku sun ambace shi sai a ce ai wannan yana cikin masu gaskiya akwai abin da ya wuce wannan wa qala yace innal muttaqina lallai su masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljannoni wa nahar da kuma ma'ana korami fi maq'adi sidiqin a wani matsuguni na gaskiya da Allah zai tanada musu mana har a gidan aljanna suna da wani matsuguni na masu gaskiya inda malikin muqtadi wajen wanda yake mai mulkin bayi ne muqtadirun mai iko ne shine Allah mana suna da wani zama na musamman wani matsuguni na musamman a wajen Allah maɗaukakin sarki idan sun tsare mene idan sun tsare gaskiya kama kamar yadda na faɗa idan ka kalli yanzu al'umma ƙarya ta fi gaskiya yawa ƙarya ta fi gaskiya a cikin mutane kar ma ka shiga harkar kasuwa a nan ne ƙaryar ta fi yawaita akan same ta a wasu wajaje akan same ta a cikin gida mutum yakan iya ma matar shi ƙarya da yakan iya ma ubansa ƙarya ko mata ta kan iya ma mijinta ƙarya akan samu wani ya ma wani ƙarya ya ƙaga mishi abin da bai yi ba amma mafi yawan ƙarya yana cikin kasuwanni mutum ne zai zo da abu ba haka yake bai ce ma haka ne to kai kuma baka sani ba tunda kai ba sana'ar ka bace ma ka ji sai daga baya ka gane kuma ba haka bane to wannan ya kake ganin shi in ka zo ka gane abin da ya faɗa ma ba haka bane shi yasa hatta a kasuwancin mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa yan kasuwa guda biyu da mai siye da siyarwa bayan yayi bayanin sai yake cewa fa in sadaka idan suka yi gaskiya da shi mai siyan da mai siyarwa dukkan su an lazimta musu yin gaskiya fa in sadaka wa bayyana suka yi gaskiya kuma suka yi bayanin idan abin nan na cinikayya yana da wata illa suka bayyana illar abin wani haka zai hada ma ya san cewa akwai mara kyau haka zai damu ba haka zai hada ma da su wannan ƙarya ce kuma tana cikin ƙarya da za a rubuta ma mutum yayi ƙarya amma da zai hada ma yace amma fa kayan nan ka ga akwai wani a ciki ba bai cika ba ko kuma bai da kyau zaka karɓe shi a haka yace na yadda ko kuma yace cire min shi kaga an zauna lafiya shi yace manzo Allah yace idan suka faɗi gaskiya kuma suka yi bayanin haƙiƙanin al'amarin da wannan abin kasuwanci yake tafa da shi to ya ce burika fi bai ihima za a sanya musu albarka a kasuwancin nan nasu amma wa in kaza ba idan suka yi ƙarya wa masu suka ɓoye aibi ya ce muhiƙat barakatu bai ihima sai a kankare albarkar da take cikin kasuwanci sai ya zama ya yi ta kasuwancin ya samu abin da zai samu ya ci riba akan wanda ya musu karya yau da su amma kuɗin a banza zai tafi kuɗin zai lalace a banza ya zama babu albarka Kala fahadi hamsatu khamsatu ashiya abubuwa guda biyar ne akwai madkhalu sidiqin wa makraju sidiqin wa lisanu sidiqin wa qadamu sidiqin wa maq'adu sidiqin duka aka tattara mu masu gaskiya kuma duka daga Allah wa haqiqatu sidiqi fi hadhihi al-ashya yace haƙiƙanin gaskiya a wannan al'amura huwa al-haqqu thabit shine haƙƙi tabbatacce al bin billah wanda yake saduwa da Allah al-musilu ila Allah yadda yake kai mutum zuwa ga Allah wa huwa ma kana bihi wa lahu shine abin da ya zamo domin Allah kuma dan Allah min al-aqwali wal a'mal na daga zance da ayyuka wa jazaa'u dhalika fid dunya wal akhirah kuma sakamakon wannan duniya da lahira sai Allah ya mushi sakamako fa madkhalu sidiki wa makhraju sidiki yace mashiga na gaskiya da kuma mafita na gaskiya shine an yakuna duqulahu wa khurujuhu haqqan thabitan billah ya zama shigan shi da fitan shi haƙƙi ne wanda yake na tabbaci ga Allah fi mardatihi cikin neman yarda Allah duk inda zai fita ya zama a zuciyarsa ya fita ne domin neman yarda Allah kuma dan ya zamanto mai biyayya ga Allah haka nan duk inda zai shiga zai shiga ne cikin neman yarda Allah da haka yana da gaskiya wajen shigan shi da fitansa duk inda zai shiga ba zai shiga police station ba to abin da zai shiga ya faɗa ya zama gaskiya ne ba zai shiga kotu ba to abin da zai faɗa ya zama gaskiya ne in ya shiga to amma haka mutane su yawan tun kafin ya shiga an gaya masa abin da zai faɗa saboda haka dole ya zama mashiganka da mafitanka duka na gaskiya ne inda za ka shiga gaskiya za ka yi idan ka fito gaskiya za ka fada abin da ya sa muka ce ƙarya ta yawaita yanzu yanzu irin tsarin mulkin da ake tafiya a kai shine mulki na wakilci ko kuna tura wakilai suna wakiltan ku idan aka duba wakilan nan suna gaya muku gaskiya ko ba sa faɗa mafi yawancin su ba sa faɗa ba za a ce akwai wanda ba suke ba amma a ce mafi yawanci in ka ɗauki wani misalin abu guda ɗaya shine zai baka mamaki duk lokacin da aka zo wakilci da lokacin da aka zo tallata kai domin neman a ɗauke shi zai ce zai gyara muku hanya zai gyara ruwa zai gyara wuta har yau ba su gyaru ba sun fi shekara arba'in abin da ake faɗa ke me su gyaruwa rashin gaskiya inda da gaskiya aka faɗa da sun gyaru amma duk lokacin da aka faɗa sai ka samu abin nan har yau ba bai samu ba ko da ruwa da wuta da hanya da kiwon lafiya da ilimi su ne aka fi tallata su ko ba su ba ne to ina suke yanzu ina suke suna babu saboda ba a shiga da gaskiya ba kuma ba a faɗi gaskiya ba wannan idan wanda yake kafiri ne wannan ba damuwa da shi dama ba musulmi ba ne wannan dan yayi ƙarya kuma ba komai bane a wajen shi babban al'amari yana ga wanda yake musulmi zai wakilce ka yi ma ƙarya kuma wannan shine babban al'amari to kaga wannan rayuwar shi tana cikin hatsari duk wani abin da zai samu a duniya sai rashin albarka ya auka cikinsa saboda me saboda ya rasa sinadari na tabbatar da albarka shine babu gaskiya kuma ita gaskiya din nan ba wahala ba ce in ka gaya ma mutum ba zai ji daɗi ba ne ina ce shi kenan to ka gaya masa kar ya ji daɗi amma dai gaskiya ka gaya masa ko ita ce kawai wani za ka ga ya tsaya yana ta kwana yi wannan yi wannan yana tsoron cewa in ya gaya masa ba zai ji daɗi ba in dai gaskiya ce gaya masa ko ba zai ji daɗi ba ka gaya masa amma za ka sami yardar Allah kuma zuciyarka za ta sake shi ma zai san ka gaya masa gaskiya wannan ita ce kawai to amma mutane suna tsoron faɗan gaskiya wanda kake tsoron faɗa masa gaskiya na ban ka gaya masa ba kashe ka zai yi ba ba hana maka arzikin ka zai yi ba bai da iko a kanka ba zai amfanar da kai ba zai cutar da kai ba saboda haka dole mutane su zaman to tsayayyu wajen faɗan gaskiya ta haka ma da ya ce bizafri ce wa husulin matlo domin ya mutu ya samu abin bukatarsa da neman abin da yake nema bidu makarajin kadibi amma wannan shine kishiyar mafita ta ƙarya wa madkhaluhu da mashiga ta ƙarya alladhi la gayata lahu yusalu ilaiha bai da abin da zai kai zuwa gare shi mana duk mai faɗan gaskiya da waye ba abin da yake cimma sai asara wala lahu saqun thabitatun yaqumu alaiha bai da wani kafa da zai iya tsayawa akai din mai kariya amma mai gaskiya yana yana yana tsaye da gaskiyarsa yasa naji wani yana cewa ba a taba cewa gaskiya ta kare sai dai a ce yau da ƙaryar shi ta kare duk mai gaskiya ba a taba cewa yau garan da gaskiyar shi ta kare ce gaskiyar shi ta kai ce yau ba ta kare babu sai dai a ce ƙarya ta kare saboda wanda ya tsaya da gaskiya ya tsaya da abin da zai same shi yace ka makraji a adaihi yawma badr kaman yanda mutanen da suka fito yakin badr makiya addinin Allah sun fito makhrajiya kadibin ne domin sun fito ne suna masu karyata annabin Allah shi yasa suka yi asara kuma shi yasa ba su yi nasara ba saboda sun fito mafita ta ƙarya ta annabin Allah wa makharajis sidiki shi kuma annabin Allah da ya fito ya fito fitowa ce ta gaskiya don tabbatar da addinin Allah ka makharajihi sallallahu alaihi wa sallama huwa wa asabu fi tilkal gazwa kamar yadda suka fito a wannan yakin wa kadhalika madkhaluhu sallallahu alaihi wa sallama almadina, madina kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga Madina da me ya shiga ya shiga da gaskiya kana madkhalu sidiqin billah mashiga ce ta gaskiya da Allah walillah kuma domin Allah wabtiga'a mardatillah kuma dan neman yarda Allah fattasala bihi ta'ayi shi yasa ya samu cikan tsari da karfafawa zafri da samun riba wa nasri da taimako wa idraki ma talabahu fi dunya wal akhirah kuma ya samu abin da yake so duniya da lahira bi khilafi madkhal al kadhib alladhi rama a'da'uhu an yudkhilu bihi al madinata yawm al ahzab sabanin wato mashiga na ƙarya wanda makiyansa suka so su shigo da garin Madina ranar da aka yi yaƙin aza. Ya ce fa innahu lam yakun billah ba dan Allah suka yi ba wala lillah ba dan kuma neman taimakon Allah ba bal kana muhadatan lillahi wa rasuli dan haka sun zo ne domin iyayya da Allah da annabinsa sun so su shiga Madina su Abu Sufyan kenan kafin musulunta su ko amma wannan shigan na me shiga ne na ƙaryata addinin Allah da kiyayya da annabin Allah shi yasa falam yattasil bihi illa al-khidlan wal bawar ba abin da suka samu sai tabewa da halaka wa kadhalika madkhalu man dakhala min al-yahudi al-muharibin li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hisna bani quraiza fa innahu lamma kana madkhala kadhibin asabahu ma'ahum ma Haka nan daga cikin yahudawa waɗanda suka je suka shiga yankin bani quraiza sune wato banun nabi wasu daga cikin yahudawan madina suka tsere daga madina suka je suka shiga ma'ana shinge na bani ƙuraiza sun je akan tallafa musu da taimaka musu su haɗa kai don su yaƙi annabin Allah wanda da su suna da wani alkawari da annabin Allah da haka da suka zo suka saba alkawari sai suka je suka shiga wannan mashiga na ƙarya to shi yasa abin da ya shafi banu ƙuraiza ya shafe su banu ƙuraiza ɗin nan sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ƙawanya ma'ana aka kewaye garin su inda suke da matsuguni tsawon kwana 27 zuwa 28 ba shiga ba fita da kansu suka ce sun yarda da hukuncin da Allah ya musu da annabinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk a kashe su da wanda ya shiga ya tallafe su da wanda ya biyo su da su da suke ciki dukkan su <coughs> aka hukunta musu kisa kuma aka aka musu domin shine hukuncin Allah akan su fakana madkhala ma'ahum fakana man dakala ma'ahum makaraja kana billahi walillah shi yasa duk wanda ya shiga tare da su ma'ana shigan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana shiga ne na Allah kuma domin Allah fa sahibuhu daminun ala Allah dan haka duk wanda ya shiga yana da lamuni a wajen Allah fa huwa madkhalu sidiqin dan haka mashiga ne na gaskiya wa Makaraju sidiqin kuma mafita ne na gaskiya duk fitan da manzo Allah zai yi daga Madina zai fita ne dan daukaka addinin Allah zai fita ne fita ta gaskiya haka nan duk shigan da zai wani waje zai shiga ne shiga ta gaskiya ma'ana da ya shiga garin makka ya shiga da gaskiya ne domin ya shiga ya rusa gumaka ya tsaye da bautan Allah haza madkhalu sidiqin ko kuma abin da ya roki Allah ne Allah ya masa cewa qur rabbi adkhil akhrijni adkhilni madkhala sidiq akhrijni makhraja sidiqin wa adkhilni madkhala sidiqin da haka da ya tashi shiga maka sai Allah ya amsa mishi sai ya shiga madkhala sidiqin kuma da ya tashi shiga Madina fitan shi a Makka sai ya fita makhraja sidiqin ba abin da ya same shi da ya zo shiga Makka ma kuma ya shiga cikin nasara da taimakon Allah haka duk wanda zai fita da gaskiya to sai ya samu nasara a fitan da zai haka nan in zai shiga da gaskiya sai ya samu nasara a cikin shigan da zai haka duk wanda zai shiga wakilci da gaskiya to sai ya samu nasara da taimakon Allah wanda kuma zai shiga ba gaskiya ba zai samu wannan ba shi yasa wasu daga cikin magabata ma da yace idza kharaja min dari daga cikin magabata an samu wanda idan ya fita daga gidansa rafa ra'asahu ila sama sai ya daga kanshi ya kalli sama wa qala sai yace Allahumma inni a'udhu bika an akhruja makhrajan la akunu fihi daminan alayka ya Allah ina neman tsarin ka karna fita mafitar da bazan samu lamuni daga gare ka ba ma'ana mafita ta barna kenan yuridu ma'ana Allah ya kuna al-makhraj makhraj sidiqin Allah kakkasa mafita ta ta zama mafita ta ba ta gaskiya ba Wani ولذلك فسر wa الصدق hu shi yasa aka fassara madkhala sidiqin wa makhrajuhu khurujuhu min makkah wa dukhuluhu al-madina fitan shi daga makka da shigan shi madina duka makhraj sidiqin ya fita da gaskiya ya shiga da gaskiya shi yasa ya samu karbuwa kuma Allah ya kafa shi a wajen ko sai ya zama ya samu abinda yake nema duniya da lahira wala raiba yace mala yace babu makawa anna hadha ala sabili tamthil wannan misali ne kawai fa inna hadha al-madkhala wal makhraja min ajalli madakhilihi wa makharijihi sallallahu alaihi wa sallam cewa wannan shigan da fitan yana daga cikin mafi girman fitan manzo Allah sallallahu alaihi da shigansa illa in ba haka ba kuwa fa madakhiluhu kulluha madakhilu sidqi duk wani shiga da manzo Allah yayi da fita na gaskiya sallallahu alaihi wa sallam kuma duk fita da yayi fita ne na gaskiya izhiya domin fitan da yayi da shigan da yayi lillah ga Allah ne wa billah da taimakon Allah wa bi amrihi da kuma umarnin Allah wal ibtiga'i mardati kuma ya fita ne domin neman yarda Allah wa ma kharaja ahadun min baitihi wa dakala suqahu aw madkhalan akhara illa bi sidiqin aw kadhib mala yayi gaskiya ya ce babu wani mutum da zai fita daga gidansa ko ya shiga kasuwa ko ya je wani waje face ɗayan biyu ne wajen da zai je ko dai ya shiga da gaskiya ko ya shiga da ƙarya wannan ba makawa haka ne duk wanda ya fita daga gidansa duk inda zai shiga in ma ya shiga da gaskiya ko ya shiga da ƙarya fa makhraju kullu wahidin wa madkhaluhu la ya'du sirqa wal kadhib don haka mafitar kowa da mashigarsa ba sa ƙetare gaskiyar nan da ƙarya ɗayan biyu ne kawai duk inda mutum zai shiga zai je ne da gaskiya ko zai je da ƙarya duk inda zai shiga wallahu musta'an ya zalal misali wanda zai shiga ya je ganin kansulan su in ma ya je da gaskiya in ma ya je da ƙarya zai iya zuwa ga ma kansulan su na wallahi akwai damuwa da kuma ƙarya ne kadi zai iya zuwa ya shiga ya gaya masa ya zo ya gaya masa gaskiya ne sidik amma waɗannan kaɗan ne in ka samu mutum ɗari masu shiga da kyar ka samu mutum uku masu faɗa masa gaskiya ko masu shiga shiga na gaskiya mafi yawanci shiga ne wanda yake madkhala kadibin to wannan malam ya mana bayani menene ma'anar madkhala Sidikin wa makhraja Sidikin, sai ya ce wa amma lisanu sidiki da annabi Ibrahim ya roƙi Allah ya ce waje alli lisana sidikin fil akhirin ya Allah ka sanya min harshe na gaskiya a ƙarshe ko kuma a cikin ɗan ƙarshe me ake nufi da shi ya ce fa sana'ul hasanu alaihi sallallahu alaihi wasallam min sa'ilil umami bisidiki shine wato asalin kyakkyawan yabo gare shi daga dukkanin sauran al'ummomi da gaskiya laisa sana'an bil kadhibi ba yabo na ƙarya ba kama qala an ibrahima wa zurriyyatihi min al-anbiya'i wa rusuli alayhim assalam Allah yace wa ja'alna lahum lisana sidqin haka Allah yace mun sa musu kyakkyawan ambato wato wanda yake na ɗaukaka. wal muradu bil lisan ha huna abin nufi da harshe anan at-sana'ul hasan kyakkyawan yabo ma kana sidqu bil lisani wa huwa mahalluhu kasantuwar gaskiya da harshe ake fada kuma nan ne matsuguninta أطلق subhanahu سبحانه ألسنة العباد بالثناء على sai Allah ya sake harshen bayi suna yabo ga wanda yake mai gaskiya jaza'an wifaqa sakamako da kuma cikawa wa abbara bihi anhu ya bada labari da shi ce fa innal lisana in an ce harshe yuradu bihi thalathatu ma'ani a harshen larabci an ce lisan abubuwa guda uku ake nufi da su na farko shine luga ma'ana a ce meye harshenka me ake nufi da meye harshenka meye yarenka ana nufi da ma'anar yare ko shine harshe kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi face sai ma aiko shi da harshen mutanensa. da haka harshe yana zuwa alqur'ani da ma'anar mene yaren mutum na ce ma lisanuka ai ma lugatuka me harshenka me yarenka haka nan da Allah ya ce wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum bambancin yararrakan ku alsina wa qawluhu da Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun hadha lisanun arabiyyun mubin wannan yaren da suke cewa wani mai yare ne yake koya ma annabi alqur'ani ƙarya ne domin shi bare ne ba balarabe ba wannan kuma ya zo da harce na larabci wanda yake bayyananne a fili haka nan faɗin Allah maɗaukakin sarki ana nufin kuma harshe a ce ita wannan gaba da take bakin mutum kamar yadda Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka motsa harshen harshenka gane ko da haka yana zuwa da wannan ma'ana din kuma yana zuwa da wancan ma'ana na uku da ya faɗa shine kyakkyawan yabo waje lisana sidiqin fil akhirina wa amma qadamu sidiqin cewa da Allah ya ce wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidiqin inda rabbi fa fussira bil janna cewa qadama sidiqin diga digan gaskiya ko matsugunai na gaskiya sune ma na shigar su aljanna wa fussira wasu ka fassara shi da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi wa fussira aka fassara shi kuma da ayyuka na kwarai amma malam yace wa haqiqatul qadam ma qaddamuhu duk abin da suka gabatar wa ma yaqdimuna alayhi yawm al-qiyama da abin da za su je su samu ranar tashin al-qiyama wa hum qaddamul a'mala sun gaggabatar da ayyuka wato daga cikin su akwai imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma za su je su fuskanci aljanna sakamakon abin da suka yi da haka ma da yace fa man fassarahu biha arada ma yaqdumuna alayhi duk wanda ya fassara haka yana nufin abin da za su je su samu shine qadama sidiqin wa man fassarahu bil a'mali wa bin nabi fa li annahum qaddamuha wanda ya fassara shi da annabi da kuma wato asalin ayyuka na kwarai saboda su ne abin da za su je su samu wa qaddamul imana bihi baina aidihim kuma sun gabatar da imani gaba gare shi fa salatatu qadama sidiqin to zamu dakata nan insha Allah zai tashi wa maq'adu sidiqin shine wato na karshe da yazo dan an ce madkhala sidiqin makhraja sidiqin sai kuma qadama sidiqin sai lisana sidikin ko sai kuma mak'adi sidikin wannan guda biyar to duk wanda Allah ya tattara mishi wannan abu ai ya samu alkhairin duniya da lahira Allah ya sanya mu cikin masu gaskiya Allah kuma ya tabbatar da harsunan mu akan faɗan gaskiya Allah madaukakin sarki ya tsare mu ga abin da yake ba gaskiya bane ya nesantar da mu daga gare shi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk